واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ليومنا سافير العرباء عشرين ديو ووتن شابيو وتن ذو الحجة هجرر النبي صلى الله عليه وسلم na da shekara 1400 da arba'in da ɗaya wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan takwas watan augusta kalandar albashi shekara dubu da ashirin allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan gwari yalwa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin ɗora da gani muka tsaya a karatun littafin a malik ta babban malami imam malik allah ya ji kansa kuma muna cikin littafi na farko shi shine kitabu sala a jerin kananan littattafai guda talatin ko talatin da ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka da suke cikin wannan littafi na motsa mali kuma makon da ya gabata ko karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi da ya magana kan al'amalu filmasi alin hufai wato yadda ake shafar hufai yau insha Allah za mu tashi babi da malam yi matashiya da ma ja a ru'a hadisi mai lamba 88 Allah ya taimake mu samu sa mu dace malam ya ce ma ja a ru'a wato abin da ya zo na bayani game da ar-ru'a shine habu habu da mutane kan yi ko mutum kan yi sai jini ya fito daga hancinsa idan mutum yana sallah sai wannan abin yanayin ya same shi ya zai yi fa'ala haddasa ni ya haya an malik an nafi anna abdullahi ibn umara radiyallahu anhu ba kana iza rafin saraf fatawadda kuma raja'a fa bana wa lam ya wannan asar da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa nafi yace kana idza rafa'a rafa ya kasance in yayi habo habo yazo masa in sarafa sai juya in fita daga sallar tawadda sai ije alwala thumma raja'a fa bana wa lam yatakallam sannan ya gina sallarsa ba tare da ya magana tsakanin tafiyarsa da dawowarsa ba kuma tare da ya juya wa alƙibla baya ba wannan hadisin isnadinsa ingantacce ne zuwa abdullahi dan umar amma hadisin da dai mawqufi ne akan shi abdullahi dan umar sai su malamai suna ganin za a ba shi hukumin rafa wato za a iya cewa wannan hadisi ne marfu'i saboda abdullahi dan umar ba shi da dama ya samar da irin wannan hukunci a musulunci ko a cikin ibada dole sai yana da sanadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك annahu بلغه anna abdullahi الله abbas عباس رضي الله عنهما كان imam malik yace labari ya isar masa cewa abdullahi dan abbas ya kasance yakan yi habo fa yakhruju sai fita fa yaghsilu dama wanke jinin mayar yarji'u sannan ya dawo cikin masallaci fa yabni ala ma qad salla sai i gina akan abin da ya rigaya ya sallata wannan sai yake nuna sahabbai sun hada kan wannan mas'ala cewa idan mutum yayi habo to zai wanke wannan habo din da yayi kuma zai zo ya ci gaba da sallar sai gina daga inda ya tsaya ba tare da ainihin ya juya wa alƙibla baya ba amma in ya riga ya juya alƙibla baya to shi ke قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيب بن الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي وأن حديث بسنة بيزوى سعيد بن المسيب ثاني يزيد بن عبد الله بن dan qusayb سوى laythi سعيد بن المسيب يا dan ina sallah fa'ata hujrata ummi salamata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sai je ɗakin mai ummu salama mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bi wado sai aka kawo masa abin alwala fatawadda sai alwala ثم رجع fa bana alama قد sallah, sannan idawo sai gina akan abin da ya sallata ma'ana idan ya yi raka a biyu ke ko ɗaya sai abin ya same shi to in yaje in wanke i dawo to sai ya dora ya ci gaba da raka'a ta biyu in a ta biyu sai ya dora ya ci gaba da ta uku idan a ta uku sai ya dora ya ci gaba da ta hudu amma dai da sharaɗin cewa bai juya alƙibla baya ba kuma bai yi magana a tsakanin tafiyarsa da dawowarsa ba ina fatan mun gane to sannan waɗannan abubuwan da suka faru suna nuna cewa waɗanda wannan abin isa ne su suna limanci ne wa mutane dan idan da personal mutum ne haka nan gije iya dawo ba lallai da hankalin mutane har su fahimci halin da yake ciki ba amma idan ina jagorantar mutane to za su iya fahimtar ga halin da yake ciki dan haka ko da liman ne isa irin wannan abin ya same shi to babu ne da haka cikin littattafai malamai suka magana musamman na malikiya akan idan liman irin wannan ya same shi sallarsa sai kaɗai take baci ko kuwa har ta mamu tana baci? ibn al-qasim ita ta mamu ba za ta baci ba da haka ne ake maganar istikhlaf wato in wani abu ya samu liman to ya jawo wani ya mayar da shi a madadinsa sannan ya dora shi kuma daga inda wato ya je gyara sallarsa sannan ya dawo idan har ije ya dawo matsalar wato shi bai wani abu da zai bata sallar shi ba to kawai sai zai so ya dora in ya karasa da liman raka ɗaya ce ta kuce masa raka biyu ce ta kuce masa to waccan da ita farko tana nan saboda haka sai ya dora tare da liman idan liman ya sallama sai ya tashi cika su abin da ya rage masa idan har ya je ijaro alwalarsa idawo kuma ainihin alwalarsa bata abin nan bai biya alƙibla baya ba to gina kawai zai amma idan ya riga ya biya alƙibla baya ko ya yi magana a tsakanin zuwansa da dawowarsa to shi kenan in ya zo sai dai ya zama mamu ibi wannan limani babu al'amali fi ru'af babi da zai bayanin ya ake yi da habo idan mutum ya samu habo ya yake yi قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى يختضب أصابعه من الدم alladhi yakhruju min anfihi thumma yusalli wa la yatawadda wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa sayyid dan al-musayyab Allah ya ji kansa cewa eh, abin abdurrahman dan har malatal aslami yace ya ganshi ikan yi habo fa yakhruju minhu dam sai jini irin ga fitowa daga hancinsa hatta tahtadiba asabi'uhu min ad-dam har sai hannunsa ya jike calaf da ainihin wato 'yan yatsunsa sun jike calaf da jini allazi ya hurri min anfi wannan jinin da yake fitowa daga hancinsa sun mai tsalli sannan isalla wala ya tawadda bai sake alwala an gani ma'ana ko da haɓo ɗin ya zo in ka ga dama sai ka je ka wanke in ka ga dama sai ka toshe hancinka ina zuwa kana sharewa kana sharewa har kai sallar ka ka idan قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ وأن حديث شيما كما دسنة جزوى سالم بن عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن المجبر إتي يا جنشي ikan yabo jini ya ringa fitowa daga hancinsa har sai ya ji ƙarƙen yatsunsa shalaf sun fitiluhu, sannan iringa tare shi ina katsewa ina sharewa sun mai salli sannan ya ci gaba da sallah wala ya tawadda bai sake alwala an gane ku wasu malamai sun fassara alwudu a nan da cewa wankewa baya wankewa in wanke ne in ma waccan alwala ce babba to dai bayan ko ɗaya daga ciki haka zai sallar har ya gama wannan matsala ce da malamai sun tattauna a kanta da haka ne ma malik sai babi na gaba wanda zai mana bayanin idan jini ya taba mutum ina sallah ko ya taba tufafinsa ya hukuncin zai kasance babu al'amali fi man galaba huddamu min jur'in aw ru'af babi da zai bayanin ya mutumin da jini ya rinjaye shi saboda wani rauni miki ko kuma saboda haɓo يا بي قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسعر بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها وأن حديث المسور بن مخرمة الله يقارب مسير ده يباد لاباري قا عين الزبير شوى ياشي قوجان أمر الخطاب min al-lailati allati tu'ina fiha a daren asbar da aka soke shi a cikin ta fa aiqadha umara li salati subh sai tayar da umar ifarkar da shi dan yin sallar asuba fa qala umar sai umar ite Allah ya kara masa yadda na'am ite nagode haka ne wala hazza fil islami liman taraka babu rabo a musulunci ga duk mutumin da ya bar sallah fa salla umar sai umar yi sallah wa juruhu yas'abu dama jinin eh, mikin nasa wannan raunin da aka yi masa ina bulbular da jini wannan hadisin isnadin ingantacce ne zuwa umar dan khaffa wato yayi sallah a lokacin da jini yana fita daga jikinsa saboda haka idan dan mutum jini yana fita daga jikinsa za a ce ba zai sallah ba an gane ku a ta yi kokarin tsarewa inda za a iya yi abinda irin jaye ka ba za ka yi shi ka sai ka kyale shi wannan ya shiga abin da wato hukumul jabar wato abin da ba shi da hukunci ya to eh, shari'a ta kau da kai gaba da shi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال وأن حديث يحيى بن سعيد يتي سعيد بن المسيب الله يتكن سياتي ما ترون في من غلبه الدم min ru'afin falam yanqati anhu me kuke faɗa game da mai tace fahimtar ku game da mutumin da jini irin jaye shi na daga saboda ainihin haƙo sai ya zamanto jinin ya yankewa ga biransa kala malik malik yace kala ya haibun sa'id ya haɗin sa'id yace sun maƙala sa'id ibn al-musayyib sannan shi sa'id ɗan al-musayyib yace ara an yomi abi ra'sihi ima'a ina ga irin ga nuni da kansa lokacin da zai yi sallah din tunda in ya sunku ya haka kaga jini zai ringa zai ringa fita sai saboda haka sai ringa nuni da kansa nuni har ya gama sallah din qala yahya yahya yace qala malik imam malik ce, wa zalika habu ma sami'tu ilayya fi zalik wannan shine mafi soyuwar abin da naji a cikin wannan mas'ala ma'ana idan mutum haƙo isa me shi ko kuma wani bangare a jikinsa wanda inda ya sunkuya jini zai ci gaba da kwarara to sai ringa yin sallar da nuni sai ringa yin nuni a cikin sallah din ba sai ya yi ruku'u ba ba sai ya yi sujada haka ba a sai ringa nuna shi yana ruku'u shi yana sujada an gane in ya so ruku'u daga kansa ya fi tsayi a sama tunda shi sujada kasa da shi take tunda kaga inda ƙasa yake ai kaga ruku shine daga sama sujada can ƙasa to amma idan tunda da nuni ne kan ina sama in zai ruku sai haka daga kansa haka in ya dago ya koma in zai sujada sai dan daga haka an gane ku inda daga ba ta kai waccan ta ruku ba ina fatan mun gane to da haka dai a takaice jini fitar jini bai sa a ce ba za a yi sallah ba haka nan dan ya taba tufa ba zai sa a ce ba za a yi sallah ba haka nan dan ya taba bigiran da mutum zai sallah ba zai sa a ce ba za a yi sallah ba ina fatan mun gane ita sallah din ita ce mafi muhimmanci to sanan wani darasi da zamu kalla ku kalli umar dan khattab ina cikin yanayi su kansa aka yi wuka aka birma masa a ciki aka yi wasa da wukar a cikin cikinsa amma duk da haka bai bar sallah ba sai ga ga wani dan ciwon kai ya same shi amma wasu ke gwada sallah ita abin a kar mutum iya ya bar sallah in dai mutum yana cikin hankalinsa yana fahimtar abin da yake yi in ya mutu bai wa Allah sallah ba Allah zai tambaye shi yake me yasa baka yi sallah kaza ba kuma da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana farkon abin da za a yi wa dan adam hisabi daga cikin ayyukansa ita ce sallah in ta yi a karba da sauran ayyukansa in ba ta yi ba a watsar da sallar da sauran ayyukan nasu sauran ayyukan ma ba za a duba su ba saboda haka wajibi ne mutane mu lura da sha'anin sallah kwarai da gaske a ba ta kula da ta kamata Allah ya ganar da babu wudu'i min al-mazi babi da zai bayanin yin alwala dalilin fitar mazi abinda ake cewa mazi wani abu ruwa ne da yake fita daga cikin dan adam saboda sha'awa dalilin ya kalli mace ko ya taba mace ko ya tuna wata saduwa da yi da mace ko kuma mafarki wanda bai nisa ba can ko kuma a'a dalilin wasanni da yi da gabansa ko kuma dalilin karfin sha'awa wannan ikan sa wannan ruwan ya fita ruwan wani irin ruwa ne ina da waruwar na maniyi amma bai kai wari maniyi ba sannan kuma ainihin kalarsa ina da yauki ba kamar kalar mani ike ba to don haka ainihin ko wannan shakirta da shi mani mai yakan bambanta daga mutum zuwa mutum yawanci kalarsa ta fi zama kamar kalar man gyada an gane kamar kalar man gyada amma yana da yauki haka idan mutum ya sami irin wannan a kansa a irin wannan yanayi to zai yi alwala idan abin eh, mazi ya fita daga jikin dan adam to alwalarsa ta kari saboda haka sai ya sake alwala amma bai wajabta wanka sannan gabanin a yi alwalar sai an wanke gaba-gaba daya da kuma duk gurin da ita sai mutum ya wanke shi ina fatan mun gane قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود وأن حديث لسند يزوى المقداد عن الأسود الله يقارى مسيدا أن علي بن أبي طالب آمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه شوى علي بن أبي طالب الله يقارى مسيدا يا أمر كشي المقداد دان الأسود الله يقارى مسيدا شوى يتنبير مسمن زن الله صلى الله عليه وسلم إذا متن يبكسن في إيالنسا sai mazi ya fito daga jikinsa menene akan samana mai hukuncinsa ƙala ali ali ɗan abin talib Allah ya ƙara masa yadda ce fa ina inda ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda yar manza Allah su salam ita ce a wuri na ma'ana ita nake aure wa ana astahi an as'ala ne kuma na jin kunyar in tambaye shi ni da shi ce da shi ya rasulullah idan mutum ya kusanci iyalinsa sai mazi ya fito masa yana hukuncinsa tunda ya san ai yarsa ce a gidansa an gane qala al-miqdad al-miqdad Allah ya kara masa yadda yace fas'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka fa qala sai yace idza wajada zalika ahadukum in dayan ya samu haka falyanzah farjahu bil ma to ya jiƙa farjinsa da ruwa wal yatawadda wudu'ahu lis sala kuma ya alwala alwalarsa ta sallah mana idi wanke gabansa gaba daya da haka bayani daga baya nace sai ya wanke gaban nasa sannan kuma da duk inda mazidin ya taba sai ya wanke haka in ya taɓa sifar mutum shi ma sai ya wanke ta an gane ku wannan isna hadisin a wannan riwayar isnadin ba mutasil bane da haka da wannan ya zama to hadisi ne mai rauni amma akwai hadisin kuntu rajulan mazza'an da Aliyu ya faɗa yace ni na kasance mutum ne mai yawan yin mazi fa amartu al-miqdada an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na umarci al-miqdad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da haka sai tambaye shi sai ce fihi wudu idan mutum ya samu kansa a irin wannan yanayin mazi ya fita daga jikinsa kun zai sake alwala wannan hadisin shi kuma ingantacce ne saboda haka waɗannan hadisai ko wannan hadisi hadisi ne ingantacce da hukuncin wancan wanda yake wani wannan amma wannan shi ma sanadin ne zama to ba ba ne, an gane to da haka dai idan mazi ya fita daga jikin mutum zai yi ainihin wato zai wanke gabansa kuma zai sake alwala gabanin ita gabar sallah ko yi sallah قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وأن حديث بسند زوى عمر بن الخطاب الله يقارى مسيدا يتي إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة يتي نكن سامو jin mazidin yana kwararowa daga jikina kamar inda jibi yake kwararowa daga cikin dan adam ma'ana ya ringa jin sa yana kwararowa kamar lokacin zafi lokacin da mutum yake wani gumi ina karyo masa ita nakan ji shi irin haka nan ina fitowa daga jikina ita fa iza wajada zalika ahadukum in dayan ku ya samu irin haka falyagsil zakara to ya wanke azzakarinsa wal yatawadda wudu'ahu lis-salah ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah yani almaziya yana nufin idan mutum mazi ya zo masa to wannan shine abin da zai قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عباء عياش أنه قال وأن حديث عبد الله بن عياش أبنا جندب بررا عبد الله بن عياش ya yace sa'altu abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma anil mazi na tambayi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi mahaifinsa game da mazi fa qala sai yace idza wajadtahu in ka same shi ma'ana in mazi ya zo maka fagsil farjaka to ka wanke farjenka ma'ana gabanka wa tawadda wudu'aka lis-salah kuma kai alwala irin alwalarka da kake ta sallah wannan hadisin zai iya zamantowa hadisi ne kyakkyawa saboda zai karfafu da wasunsa daga cikin hadisai daga cikin ko waɗannan da suka gabata amma asar ne mawquf akan Abdullahi dan Umar sai dai shi ma za a ba shi hukuncin hadisi marfu' saboda hukunci ne wanda yake ya shafi ibada kuma ba wani mutum daya daya da yake da hukunci ko dama da zai bayar da hukunci akan abin da ya shafi ibada in ba Allah ba subhanahu wataala saboda haka wannan za a ba shi hukunci hukunci irin na wato hadisi marfu'i an wa wannan babu akwai abubuwa guda uku da ya kamata mu kalla abu na farko malamai suka tattauna a kan shine anniyabatu fi ta'allum wasu su wakilci wasu wajen neman ilimi ka samu wani sai ku yarjejeniya da shi kai yau ka je makaranta ne je kasuwa nemo mana abin da za mu ni da kai gidana da gidanka ni goban je makaranta kai ka je ka nemo abin da za ci gidana da gidanka in na dawo ran da na je kasuwa ko na je neman abin da za ci gidana da naka kai ka karantar da ni ni kuma in ka je ka nemo na je makaranta in ka dawo ni kuma sai in karantar da kai wannan shi ake cewa shi shi anniyabatu fi ta'allum mayar juna wani iwashin ciwon wajen neman ilimi kada mutane su ce gaba daya za su tafi makaranta sai su yi yunwa sai su yi talauci sai su yi rashin lafiya sai su yi kaza sai su yi kaza za su rasa tsaro za su rasa kaza a'a ita rayuwa sai an raba ta kowa ya tsaye da foshin nasa inda aka yanka masa tsaya a nan wurin to amma shi ilimin wajibi ne kuma kowa ya same shi to ya za a yi kowa samu sai a ringa rabawa yau wannan ije wannan gobe idawa da haka muka ji umar dan khattab a matsayinsa sai ke cewa kuntu ana wa jarun li natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ite mun kasance ni da wani maƙocina. muna mayar juna wajen sauka zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ɗauko ilimi sai in ya je yau ni sai in tafi kasuwa in na dawo in karantar da ni ni gobe in je shi kuma ya tafi kasuwa in ya dawo in karantar da shi haka nan suka ringa tara karatu da haka nan suka tara ilimi da haka dole mutane su tashi su nemi ilimi domin su yi addini bisa basira yi bautar Allah suna sani bisa ilimi to abu na biyu da ya kamata mu kalla a wannan hadisin shine abin da ake cewa da shi key of knowledge miftahul ilm ko su'a tambaya kada ka taɓa yin nauyin baki wajen tambayar abin da baka san shi ba an gane ku shi wannan addinin bai halatta ga mutumin da zai yi shi ne wani abu a cikinsa bayan bai san hukuncinsa ba dole gabanin ka yi ka san hukunci da haka ne malam mai ahalar yake wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allah ya bai halatta ga mukallafi mutum balagagge ne wani aiki na Allah har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki din saboda haka ita tambaya mabudin ilimi ce kuma suka ce iya nisful ilm bal hiya al ilm kullu suka ce ita ce rabin ilimi suka ce bal ita ce ma ilimi gaba daya saboda me tambayar da mutum zai yi yanzu in barinsa aka yi sai ya je ya karatu sai shekara goma sha biyar ashirin bai kai kan wannan matsala din ba amma yanzu ya yi tambaya cikin dan bayani ko dan mintuna kaɗan ya san abin da gaba ɗaya sai ma ya ƙare rayuwar sai za ka bai san shi ba saboda kar mutum ya nauyin baki wajen tambayar abin da bai sani ba kuma kar ka ji kunya babu kunya a ilimi ko kunya abin da ya shafi tambaya ka tambaya kawai kar ka ji wani abu ka tambaya haka sa da aka qur'ani ya cika maka aka cika maka qur'ani da yas'alunaka yas'alunaka suna tambayar ka suna tambayar ka sun tambaye shi akan kaza sun tambaye shi akan kaza sun tambaye shi akan kaza kuma Allah ya baka umarni fasalu ku tambaya in ba ku sani ba ku tambaya kuma aka baka abin nan cewa maganin da na sani ita ce tambaya duk wanda ka ga yayi da na sanin abin da yake bai tambaya bane akan abin da ya aikata inda yayi tambaya bai da na sani a ciki saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata mutane ainihin su fahimce shi gane cewa babu kunya a cikin tambaya ba ci baya ba ne eh, in baka sani ba sai ne to ai dama baka sani din bane Allah ya sa muna ba baka sani bane shi yasa kake tambaya in ka sani zaka tambaya ne to baka sani ba sai ne dan baka sani ba da ka je kai kai nadamar kai da kuma ka tambaya kai kai farin ciki da ka sani kuma ka tambaya ya wuce ka tambaya kai ma ka manta ka tambaya wanda ma ka tambaya a gabansa ya manta ka tambaya wanne ne yi shi wancan nadama ce mai dorewa har abada wannan kuma in ma wata damuwa ce ko wani abu mai wucewa ce zuwa wani ɗan lokaci saboda haka sai mutum ya kokari ya tambaya gabanin ya aikata abin da bai sani ba abu na uku da ya kamata mu kalla yanwa masu albarka shine girman surukuta mutane mu zamanto masu kunya mu zamanto masu mutunci da sanin ya kamata ya ka ga mutum wani sai ma tafa da sarkinsa ka tafa da sarkinka ba laifi ba ne amma akwai alkunya akwai alkunya yanzu aliyu dan abi talib tambaya zai aka abin da ya shafi addini amma ije approaching ya fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai zamanto da matsala saboda abin ya shafi sha'awa kuma yarsa ce a gidansa to amma shi kenan saboda kunya sai a bar tambaya din a sai a canza salo na tambaya din wani na tambayar min manzan Allah ko tambayar min wani a matsayinsa na sarki na ina jin kunya ne magana wannan magana din da shi yi min magana da shi da Allah kan kaza da kaza da kaza da kaza shi kenan sai je magana da shi amma yanzu wani sarkin zaka ga ya je a ga e, e, sa ma sarkin zaki ko a kan yarsa da yake aure ta yi masa wani ba daidai ba abu ba daidai ba ije ta firita ina zambarwa a gabansa ba daidai ba ne shi dan adam da kuka ganshi ba komai ba ne allah yake nasaban ne shi wa sihira dangantaka ce da surukuta, wannan surukuta din allah da kansa ya jinjina ta duk wani dan adam in ba gan surukuta ba ba zai so a ce shi allah ma ya halice shi ba misali ka samu dan da yake na zinani duk da muke buga kirji muna cewa mu ne 'ya'yan wani surukuta sai ta sa ba don haka ba za mu ji kunyar mu dangata kanmu zuwa ga nasabar mu kawai saboda ne saboda wanda duk aka same shi babu surukuta akwai matsala har a cikin al'umma yanzu ku duba ko alƙalanci za a yi ko limanci za a yi ko shugabantarwa za a yi sai a ce sai an samu ɗa ana ba wa ɗa wanda yake ɗa na halal na aure ana ba ɗan shege ne shugabanci idan an rasa wanda zai ɗa wanda ya cancanta misali ya ɗan zina ne amma shi ya ilimi shi ya san ya za a gyara sallah shi ya san ya take lalacewa shi ya karatun alkur'ani shi ya da ilimin addini shi kenan duk waɗanda suke yaya ne na aure sai su bayan su su sallah saboda ne saboda shi ke da ilimi shi ke da quality na abin nan in ka ce ya za a haka inda an samu koya yake inda kana da ilimin ba shi kenan ba sai a ce daga ya ok yanzu idan ka je ka auro matarka sai ka zo a tun da dai namiji ne kawai shiga ɗakin ta ya kwanta to kamar haka ne saboda aka wanda ya ilimi in dole ne shi zai jagoranta abin da ya shafi ilimi ya shafi addini amma Eh, eh, idan aka ce ai dan dan zina ne kuma waɗancan dubba ba ƴaƴan da suke na aure ba su da karatu ba su iya sallah ba sai suka wuce suka mutane sallah Allah zai karɓi wannan sallah ne sai dan zina ne laifin sa cikin zina to amma me ita ana yin wannan ne dan kowa ya kaucewa ita da za ta yi zinar ta kauce samarwa danta abin ta kai dan da za ta haifa dole gare shi za a jingina shi gare ta za a jingina shi to ta kauta samar da samar da saka ɗanta a cikin yanayi na takeici ya zo a ce ai ka cancanta amma saboda ɗan zane ne kai shi sa ba za a baka wannan abin ba amma ga wani bai kai ka ba a cancanta amma ina da qualities din su ne kai kana da kamala ne shi kuma yana da darura wannan wanda yake na zarura ɗin shi za a ɗauka kai a kyale ka to dan karki saka ɗanki a cikin irin wannan yanayi sai ki kokari ki kauce duk karfin sha'awa duk inda aka kai da son saduwa a yi kokari a haƙura har lokacin da za a yi aure a yi kokari a haƙura a danne ita sha'awa din tana dannuwa ai sha'awa da kuka ganta tsakanin samuwarta da wucewarta lokacin da suke zafi ne cikin sakan biyar ne an yi an gama mutum yana haƙurin sakan biyar da sha'awa ya gama da sha'awa amma idan ya kasa haƙurin sakan biyar to kuma ya zo ya samu kansa a cikin nadamar rayuwa gaba ɗaya yanzu har ibar duniya kuma ya gadar da wannan damuwar a cikin iyalansa Nan da ya magana zai sai ba Allah fi nan ba nan mahaifiyarka zina zana ma ta ya haife ka ba ko kuma ku nan mahaifiyarku ba zana ta yi zana? ta haifi ɗan gabanin fatiha duk kowa ya sani a nan gari ta ta zarin da aibanta mahaifiyar da ne da wannan abinan sannan mata ya kamata su gane kullum irin wannan abin su suke zama victims a kansu take waji ɗanawa ne izina yau ya mace ciki amma ɗanawa kake iya tunawa yau wannan ina da wannan taba a tare da shi amma yadda aka yi wa wadda ma baka taba kai baka san a lokacin ka abin ba a kan lokacin ka ya faru ba sai ka zo ka tarar da labari saboda taban a jikin su saboda haka abubuwa ne da ya kamata su ma dadin su ringa lura mu kuma maza mu ji tsoron Allah zubar da alfarma ce kwarai da gaske ta ya mace mutum isadu da ita kai ba isadu da ita ba ko ita bata kai ko kallo na sha'awa ka su ya mace da kai mata wannan ba tare da haƙƙinta ba cuta ce ka cuce ta zalunci ne to da haka ya kamata mu maza mu kuma mu ji tsoron Allah su su yi kokari su kare mutuncin su ringa yin haƙuri su ringa kaza su ringa kaza amma mu ne positive agents mu ne gaba wajen haifar da irin wannan yanayi mu ji tsoron Allah kowannen mu ina rayuwa ina fata da sa ran ya samu irin wannan duriya din zai so ya wa nasa haka ba zai so ba to kare wa dan wani ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu kan daidai to kuma lallai anan zamu kwana insha Allah idan Allah kai mu mako ma dora daga nan da inda muka tsaya abin da muka faɗa kuma zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na ne santa kuma Allah ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإنسان نظام الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته